masu zanga-zanga a najeriya sun fara daga tutar rasha suna kira ga shugaban kasar na rasha vladimir putin da ya zo ya sa hannu a cikin al'amarin matasa a arewacin najeriya sun fara daga tutar kasar rasha kuma suna faɗin cewa sun fi su mutu da bullet da yunwa ta kashe su a cikin gidajensu matasan waɗanda suke daga tutar ƙasar rasha mafi yawansu daga arewacin najeriya ne waɗanda suke makwabtaka da ƙasar aes ta niger da mali da burkina faso shugaban ƙasar rasha ya shigo cikin siyasar duniya a yayin da ya kori ƙasar amerika da faransa waɗanda ita ƙasar faransa ita ce tsohuwar ƙasar da ta yi ma ƙasar niger mulkin mallaka kuma suke kawance tare amma shugaban kasar rasha vladimir putin da zuwansa ya taimaka kasar niger suka kora sojojin faransa da na amerika daga niger kuma suka dogara ga kansu masu zanga-zanga a najeriya sun ce ma sojojin najeriya ku je ku yaƙi 'yan bandit da boko haram da suke addabar arewacin najeriya ba masu zanga-zanga ba sojoji da 'yan sanda sun halaba gas ga dubbannin matasan da suke yin zanga-zanga a cikin kasar ta najeriya kuma suka faɗa ma shugaban kasar tinubu cewa halin yunwa da rashin aikace-aikace ya jefa kasar ta najeriya cikin ibtila'i da tashin masu zanga-zanga a najeriya sun yi ma wani gidan ajiyar abinci na gwamnatin apc diyar mikiya kuma suka shi abincin cikin 'yan daƙoƙi kaɗan matasa sun faɗa ma 'yan sanda ku yaƙi 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane ba masu zanga-zangar zaman lafiya ba wanda ilahirin matasan sun bayyana cewa suna yin zanga-zangar ne saboda halin yunwa da tsadar rayuwa da ƙasar ta najeriya ta jijjikanta bayan da shugaban kasar najeriya bola tinubu ya cire tallafin man fetur kuma ba a riga an yi wani tsari ba wanda za a taimaki matasan da kuma 'yan najeriya duba da yadda rayuwa take kayawa da tsadar al'amurra ga kuma rashin tsaro sannan su kuma 'yan ta'addan sun hana a yi noma a cikin arewacin najeriya dalilin da ya kawo matasan sun yi zanga-zanga suna kira ga gwamnatin ta bola tinubu da ya yi ƙoƙari ya kawo kuda matsalar tsaro ne a arewacin najeriya domin a samu dama a yi noma dalilin da ya kawo barkewar al'amura inda matasa suke kira ga sojojin najeriya da 'yan sanda ku ya mana masu ta'addanci ba masu zanga-zanga ba